Kalangu, da minti talatin daidai a ɗakin magana studio Kalangu babban birnin Yamai. Masu sauraro gunguma maɗantani ne ke muku sallama ɗauke da labarun da harshen Hausa ga kanun labarun. A cikin shirin za ku ji bayani akan zaman taron ƙara ma juna ilimi da aka buɗa bisa lamarin kariyar nukiliya a yau da safen nan. A yau ne kuma aka soma jarabawa ta BTSD ta aji na shekara da sha 2016. A yau ne aka sallace zagayowar ranar shayar da nono tsantsa na uwa ga yara mashaya nono. Haɗuwar majalisar mashawarta ta matasan ƙasa da mambobin gwamnati a kanta ne shirinmu na musamman zai bayani bayan labaru. dalla yanzu kuma sai a bi mu da labarin dalla-dalla. A yau da safe ne a karkashin jagorancin minista mai adinai da masana'antu Musa Hassan Baraje aka buɗa zaman taron ƙara ma juna ilimi a nan balbalin wato otal gawai a nan birnin Yame. Kariyar nukiliya a masana'antun tono arzikin uranium na ƙasar Nijar. A kan sani mahalarta taron za su canza ra'ayi tsawon kwana biyar. Malam Isa Rabiu mamba ne na kwamitin shimfiɗa da fusar'ar ga ƙarin bayanin da ya mana. kowace shekara ana mu horo don mu san menene harkokin nikila ya kumsa eh, a cikin irin wanga horon ne ma aka gayyace mu mu zo wanga ga horo da za mu musamman na yau daga yau zuwa har juma'a horo ne da ya shahi kamar hatsari wanda ya shahi nukiliya a cikin industry cikin ma'aikata inda ake hako. karhen uranium eh, cikin irin wannan ma'aikatoci akwai irin irin hatsari da ake samu to amma aka ce hatsari wanda ya shahi nukiliya daban ne da sauran hatsari daban don wannan matakan da ake ɗauka don a tabbatar da an guje shi ko an kau da shi eh, musamman ne shi ne ya sa ita wanga hukuma hane a ta gayyato kwararru. daga vienne Autriche suka zo mutanen babbar hukuma ta duniya wanda ake ce Agence International de l'Energie Atomic su ne suka zo da ƙwararru za su ba mu horo akan duk wani hatsari wanda ya shahi nukiliya da ake iya samu a cikin manyan kamfanoni wanda ake tono karshen uranium. Mamba na kwamitin mashawarta ne a Malam Isa Rabiu kuka saurara. Kamar sauran kasashen duniya kasar Nijar ta sallace zagayowar ranar da aka keɓe domin shayar da yara nonon uwa tsantsa. Wanda akai kuma ake faɗakarwa shin menene shayar da nono tsantsa wani irin amfani gare shi Dr. Ilyasu Idi wato mai nasara ya ba da amsa ga fasar da Mutari Muhammadu Yammana. Euh, euh, shayar da nonon uwa tsantsa yana nufin shayar da jariri tun haihuwarsa har zuwa watanni shida nonon mamarsa tsantsa ba tare da an ba shi ruwa ko wata madara da ba nonon uwar tasa ba. Sannan kuma shayar da jaririn nonon tsantsan yana da matukar muhimmanci ga yaro saboda yana ba shi kwarin jiki kuma yana kare shi daga duka waɗansu cututtuka kuma yana da sinadarai duka da ake bukata ga yaro da yake kare shi shi daga duka waɗansu ƙwayoyin cuta. Nonon uwa abu ne mai matuƙar mahimmanci ga yaro tunda yana kare shi daga waɗansu cututtuka. Le lait maternel le meilleur lait. C'est un lait qui assure la protection de l'enfant. Dr. Ilyasu Idi mai nasara kuka saurara. Gobe biyu ga watan Ogista za a kaddamar da bikin karɓar babban asibiti ta aka gina a nan birnin Yame wanda ƙasar China ce ta tallafa ma Nijar da shi tare da zuba kuɗaɗe miliyar arba'in biyar na sefa wato gadon asibiti ɗari biyar ke yake iya ɗauka kamar dai yadda aka faɗa wato musaurari ta bakin kallamu tari ministan kiwon lafiya na al'ummar Nijar. Wannan babbar katafariyar asibiti za ta taimaka wa asibitocin da muke da su da suke kula da lafiyar al'umma, saboda muna kai da yawan marasa lafiyar mu a ƙasashen waje. To wannan asibitin za ta kawo ƙarshen wannan ɗawainiyar. Wannan asibitin za ta ci gaba da aiki ne a ƙarƙashin jagorancin ƙasar mu ta Nijar da kuma abokanin mu'amala da muka tambayi su taimaka mana, musamman ma ƙasar China da tasha. shahara a fannin kiwon lafiya akwai kuma ƙasar turkiya da ma ƙasar cuba duka waɗanda muka nemi tallafin su. kuma mun buƙaci samar da likitoci masu kula da jinya waɗanda za su kula da marasa lafiya kowane lokaci kira da nake miƙawa ga jama'a shine su yi biyayya domin cimma gurin da muka saka a gaba kuma ya kamata duka jami'an kiwon mu su kula su mayar da hankali idan muna so mu zamanto abin misali être Fassarar bayanin ministan kiwon lahiyar al'umma Kallamu Tari kuka saurara. A yau da safe nan ne minista mai kula da ilimi mai zurhi ya saka usul ɗin soma jarabawar breve da technicien superior BTS data a can CAG e ta 25 a nan birnin Yamme. 'yan jarabawar 4,563 ne a bana cikin fanni daban-daban za su jarabawar yankin yame da na maradi dr ali munkaila shugaban sashen jarabawa mai lamba goma ga bayanin da yamma musa hassan muna da yan lokal dari hudu da tamanin da uku sun fara aiki duk abun da ake so don aiki ya je gaba mun same shi surveyan sun zo kayan aiki mun same su kana gani kai da kanka kaka da mutane suka zo alhamdulillah babu matsala da muka gani e mun gaya ma yara ko wanda duka ya sa kanshi ciki wani corruption ko fraud in mun same shi akwai doka doka zai buge shi ba shi dai ba shi da wanda ya taimake shi wala alhamdulillah ba mu samu balati duka mutane sun zo kayan aiki ko mun same su yanzu kawai aiki ya yi saura yara su sa niyya ba a tambayi su abun da ba su gani ba wanda suke propose kin mutane ne mushuna ne da suka koya musu baiwa ne su kawo musu abun da ba su karanta musu ba a yi kwalkin don na haka nan ne muke vraiment mun gode mu Allah Allah ya taimake mu da Dokta Ali Munkaila shugaban sashen jarabawa mai lamba goma kuka saurara. A nasu bangare masu jarabawar sun nuna da tambayoyin da aka gabatar suna da sauki, mu saurari wasu daga cikinsu. Eto abin da aka kawo mana a share bawar akwai ɗan sauƙi. Duka da yake zaɓin ɗaya ne aka gabatar mana, Maimakon shekarar ta gabata akwai zaɓi uku wanda mai share bawa yakan iya zaɓar ɗaya. Amma sai dai ina ganin idan aka ci gaba da haka akwai alamun nasara. To abin da ya dama dama. Duka da yake abubuwan da aka gabatar mana sun ɗan riski ɗaliban masu share bawa. Tunda abubuwan da ba a saba kawo kawo min ne ba komai yana tafiya daidai ba na tunanin za a samu magudi tunda an ɗauki kwakwaran matakai a kai ra'ayin wasu 'yan jarabawa bts eh, kuka saurara kenan a gaida mutari muhammadu zaman taron majalisar ministoci ta ranar juma'a 29 ga watan juli ya baiwa wato majalisar damar yin naɗe-naɗen magabata na yankunan ƙasa daban-daban inda aka naɗa shugabannin gundumomi guda 60 cikin yankunan gundumomi guda 63 da ke cikin shimfiɗar ƙasar Nijar. A cikin shugabannin da aka naɗa akwai wani babban jami'in tsaro Laftana Burema Saini wanda aka baiwa jagorancin yankin Boso a cikin shimfiɗar yankin jihar Difa sararin yankin da ya kasance bisa harmakin lokaci zuwa lokaci da Boko Haram ke kaiwa haka zalika a cikin naɗe-naɗen an naɗa Malam Usman Musa malamin karantarsuwa ne a mukamin gwamnan jihar Doso. A watan Juni shekara 2016 wani ƙudurin minista ya ƙayyade farashin haji na shekara 2016 a kan miliyan biyu da jika 76 da dala 50. Rukunin ƙungiyar Rasconi ta isa a yau da safen nan a cibiyar kamfanin Baba Makka domin bincikar ganin irin yadda farashin yake ciki da kuma sanin in wato an mayar ma mahajarta kuɗaɗen da suka hau sai mu saurari mamman nuri wakilin masu fafutukar kare haƙƙin jama'a ga rayuwa. kuɗin haji miliyon biyu da shika saba'in da shida da dala hamsin baretan ya yi to muka zo a wannan wuri yau muka lalle wannan ajiyarsa ta babu maka ta fara mai dama feleren kuɗin su kenan wannan tayar muka zo mun zo ne mu kwatanta musu mun ji daɗi kuma ba su dai ne yake kula ba wanda ya kunshi duka agence agence na Nijar duka ya kamata su yi wa da babu makayi yanzu sun ba da wajen miliyon 500 wanda ake cewa tropar ga kamar wanda bature yake gai suna nan suna tabbiyan mutane muna kiran kamar wanda babu maka yi kungiyoyin nan saura su ma su yi kokari su zo su biya talakawa dan mun san in an yi haka nan aikin zai kyawu kuma mu insha Allah a matsayin mu na hula za mu ci gaba da kare hakkin talakawa dan saboda mu nuna muku Nijar ƙasa ce mai doka da oda Mamman Nuri na sai wadata kuka saurara. Babban kwamitin sadarwa CSC ya wallafa rahoto guda biyu kan ƙa'idodin da wato kwamitin ya zartar bisa kahohin sadarwa menene rahoton da ya kumsa ga amsar da Abdurrahman Usman ya bayar. Da farko dai kundin ya kunshi abin da ya shafi wata ƙididdiga ne da muka yi wajen baiwa 'yan siyasa da ƙungiyoyi da ma 'yan ƙasa damar shiga a cikin kafafen yada labarai na gwamnati a lokacin da ba na zaɓe ba. A cikin wannan kundin akwai duka ilahirin irin wasiƙun da suka tuturo ma wannan hukumar tamu musamman na ba su damar shiga a cikin kafafen yada labaran. Akwai cikinsu waɗanda aka yi musu kyauta, akwai kuma waɗanda suka biya kuɗaɗe. Sai kuma a cikin kundin na biyu ya kunshi wata ƙididdiga ne ga kafafen yada labarai na gwamnati da ma masu zaman kansu a lokacin zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a wannan shekara. Shi kuma a cikinsa akwai maganar baiwa 'yan takarar shugabancin ƙasa goma sha biyar dama shiga a cikin kafafen yada labarai da ma jam'iyyun siyasa 28 da suka yi yakin neman takarar 'yan majalisar dokoki. qui ont pris part aux élections législatives. Shugaban kwamitin sadarwa Abdurrahman Usman kuka saurara. A jiya da marece ne aka zo ƙarshen kwamfalar ƙwallon kafa na rukunin Dozium Division a hilin Balo Lawan Didi Manzo na da Magaram. Racing Club uh, Football na ta birnin Yame ta samu nasara a akan zo FC ta Maradi da ci hudu da biyu bayan buga kwallo da gani sai mai raga. haka ɗin ya baiwa wato rasin club eh, ta yame ɗin damar hawa duk premier division jean gwarzo ta maraɗi za ta fafata da espoir fc ta zandar a ranar 6 ga watan augusta a birnin tawa a kan takarar match de barrage masu sauraro sai mu ɗan huta kaɗan. sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa. Shirye-shiryen Studio Kalangu ke sauraro karfe biyar da minti arba'in da biyu yanzu kuma sai shirin namu na musamman. A yau da sai ne bisa bukatar majalisar shawara ta matasan ƙasa wani zaman tantamnawa ya hada wato matasan da mambobin gwamnati haduwar ta dangantu ne da zagayowar ranar matasa na duniya da ake sallacewa kowace sha biyu ga watan Ogista ga shirin yadda Mutari Muhammadu ya fasatar da shi. Matasan da suka halarci wannan taron sun yi amfani da damar domin bayyana wa dukkan ilahirin ministocin da suka halarci taron matsalolin da ke ci musu a kwarya a cewar shugaban majalisar matasa na ƙasa Aliyu Umaru. Nijar ta fi kowace ƙasa ta duniya yawan matasa inda sun kai kashi saba'in da biyar cikin ɗari na yawan al'ummar Nijar. Kenan babban makami ne da arziki da ya kamata hukumomi su yi amfani da shi. Matasa suna buƙatar ayyukan yi saboda bayan karatu ya kamata a ce kowane ya samu aiki yi kenan matasa suna kokawa da rashin aiki yi matasa suna buƙatar zaman lafiya da kwanciyar hankali saboda idan akwai tashin hankali matasa su ne suke wahala kenan ya kamata a samu musu aiki yi mai ɗorewa a cewar matasan da suka karɓi goron gayyata a wajen wannan taro musamman matasan yankin jihar difa sun tayar da magabata daga barci akan matsalolin da matasan yankin jihar Difa suke fama da su. Don haka ne muka buƙaci ministocin da suka halara a wajen wannan taro da su ƙirƙiro da irin wannan ƙungiyar musamman ma ga matasan yankin jihar Difa da suke fama da musgunawa. Waɗannan matasa dai suna cikin halin kakanikayi ba sa karatu kuma ba harkoki abinda ke nuni da cewa akwai zaman kashe wando. A cewar ministan matasa Salisu Ada, matasa su ne ginshiƙin kyakkyawan ci gaba waɗanda ya kamata a kawo musu ƙwarin gwiwa da kuma tallafi. A yau kun ga ministocin da suka halarta a wajen wannan taron. Duka kowane daga cikinmu akwai nauyin da ya rataya a wuyansa wajen taimakawa rayuwar matasa. Saboda haka ne ma muka mika kira ga duka ofishin ministoci da su yi iya su domin kawo wa matasa goyon baya. Inda muka sake duba siyasar matasa a shekara ta dubi da goma sha biyar. A yau abu ne mai matuƙar mahimmanci kawo tallafi tallafi ga matasa ga dukkan ministoci da wannan siyasar ta shafa. Sai dai ministan matasa da kuma shugaban majalisar matasa na ƙasa dukansu sun ittifaƙin cewa ci gaba bai yiwa idan ba a sake halaye ba. Mutari Muhammadu, Studio Kalangu. A gaida Mutari Muhammadu kuma anan muka zo ƙarshen shirin namu, Assalamu alaikum.